ya Allah muna tawassuli da salatin da muka ma annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma muna tsanantuwa da ma'anonin da ke cikin suratul fatiha ta kitab Allah wannan zama da muka yi a wannan daki ɗaya daga cikin dakunan ga masallacin sarkin musulmi Bello inda bari gari a shekaru Abubakar Mahmud Gumi ya assasa irin wannan alheri Allah kar ku kar ka ban mu tashi a wannan

sheik abubakar mahmud gumi da ana ka azurta mu da shi ya asasa wannan aiki na kunna ya Allah duk muna roƙon ka Allah ka gafarta musu amin babban limamin masallacin nan na farko malam Muhammad Liyir Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka masa rahama amin malam Liyir Sufa Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka masa rahama amin Sheikh Ismail da Idris gari malam lawar mai ku. wani nan bayan allah ya allah ka gafarta masu kai masu rahama malam adam ibrahim ya shafi malam usman muhammad a alhaji sa'adu awwal da sauransu alhaji atiku awwal da duk yan uwan da muka fara irin wannan ayyuka na addini da su su alhaji bala su alhaji su alhaji bala tafan su alhaji musa mai gari muhammad maka mafi sawan maka magano da masu ya ka Muhammad Allah ka ji kansu ka gafarta musu babban ladani masallaci ne na farko Allah ka ala kansa Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rama yatima Allah

chief a ofishin shi wato wannan bayan haka nan kuma haka nan mai girma wato ah, sarkin zanzar shi ma ya samu halarta ba amma ya turo wato wasu bayan allah manyan da ake masu guda biyu ɗayan sarki zanzar da da abbas da sannan kuma akwai sarki shanun zanzar alhaji muhammad salisu muhammad suna tare da mu

Thank you. نبينا محمد صلى الله da ga mu da wannan na ya zama daidai da dubu sha uku miladiya a allah mun gode maka ne da ba mu wannan abu daga watan ashirin da bakwai watan zuwa yau fatan abubuwan da za allah ba mu da samu an yi komi a tsanaki ba miskila da fatan wannan abu zai iya ci gaba kuma na ƙara gode ma gwamnatin jihar kaduna da saboda ah, gudunmawar da ta bayar da dama ɗaya da cikin masu ne an gyara saboda haka muna godiya kuma muna so mu ƙara eh, mutane mun samu yabo bayan da turanci da yake amfani shi domin yana yin ah, amfani da turanci sosai da yadda mana gari mutane da ba su yi hausa kwata su yi su yi abin da ke yi saurara su kuma mun samu wani ah, karfin da dama ina jira da wani butu wanda ko sun amfani ba a cikin nan bai so ban da shi nan nawa ne duka dubu hmm? da goma tapi kalau dengan yang terakhir yang terputus adalah 25 ga watan august kenan za fara bizinillah duk masu musulunta a bana Allah ya tabbatar musu alhamdulillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، الحمد لله yau allah ya kawo mu rana ta ƙarshe 27 ga watan ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam wadda ke daidai da biyar ga watan august shekara 2013 wato rana ta ƙarshe na tafsirin littafin allah mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da fatan allah zai karbi wannan ayyukan namu kuma inda muka yi gaskiya daga allah yake amma inda muka yi kuskure wannan daga shaidan ne wani astaghfirullah muna muna neman gafaran allah akan kurakuran da muka yi uh, my dear brothers and sisters uh, today is uh, inshallah going to be the last day of the tafsir for this ramadan um, so we are not going to discuss much about the tafsir because we have a closing remark which uh, I will read through inshallah soon. Uh, to Jama'ah, kai ga ayoyin da suke nuna Allah na nuna muna rahama shi gare mu bai son mun yawan tambayoyi kada tambayar ta kai ga kuma ya kallafa muna ya dora muna wani aiki na ibadar da ba za mu iya ba ubangiji muke tausayi mu game da wannan saboda haka ba son shi bawa yanka shige cikin magana da tambayoyi game da addini abin da bai da lalura in kaga addini ya shiru ga abu to Allah ya yafi wannan abun ne saboda haka ba a son wannan shishige me yasa sai Allah ya nuna muna mutane mutanen da suka gabace ku yahudu da nasara sun yi irin wannan shishige aka bayyana musu kuma abun ya zama musu matsala saboda haka kuma kada ku yi to allah ya ce kuma ma ja'ala yani ma sha'ara allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin allah bai saka ba wato bai sa a shari'a ba min bahiratin bahira wato dabba raƙumma za a zai bayani kama kana ahlul jahiliya kamar yadda mutanen jahiliya suke yaf'alun yadda suke aikatawa rawal bukhari wa an sa'id bin musayyib buhari ya raito daga sa'id bin musayyib wato shine babban malaman da tabi'in qala al-buhira al-bahira me ake nufi da ita allati yumna'u durruha wadda ake hana nononta na shayarwa wato a haramta a hana ga wake wa don me littawagit domin gumaka dabba ce kuma a ce ba za a sha nononta ba nononta na gumaka ne saboda haka kai mutum ba za ka sha ba bahira fala a ahadun saboda haka ba wani minan nas wani mutum daga mutane wanda zai tatse eh, wannan nono wasa'ibatu ita kuma sa'iba kanu yusayibuna hali alihatihim sa'iba wato matruka wadda aka sake ta raƙuma ce za a sake ta ba wanda zai taɓa ta domin an barta ne domin wato gumakansu alihohinsu fala yuhmalu alaiha shay'un saboda ka ba dora mata wani kaya ba a sata ta aiki wal wasila annaqatul bikr ita kuma wasila wato bujuras raƙuma wato tadhuru fi awal intaji al-ibli bil untha ba'da untha wanda yake wato farkon haihuwa bayan mata wato bayan rakuma tana haifan mata mata in an haife ta wato ita ce eh, wato budura kuma wa kanu yusaybuna hali tawaqitihim sun kasance suna barinta domin gumakansu in wasalat ihdahuma bil ukhra falaysa bainahuma zakar wanda yake an samu raƙuma bayan raƙuma duka mata babu tsakanin su namiji ita ce wato wadda yake alwasila walham to me ham shine fahalul ibil namijin raƙumi wanda yake yadribu dirab al-ma'dud wanda yake na barbara wato barbara na shekaru wa'insu kidaddun shekaru za a wannan namiji yana barbara a bar shi shekara biyar ko shekara shida yadda dai al'ada su take fa idza qada dirabahu to in ya bar barbaran nan aw da'uhu litawaqi sai to ya zama kuma na gumaka wa'fu wa'fu min alhamli fala yuhmalu saboda haka sai a yafe mishi ba dora mai kaya ba sa shi aiki kuma ba a sai a yi kiran shi alhami shine raƙumi hami to nan raƙuman nan da nan mushrikai suka ce an basu ne dan gumaka Allah ya ce ba Allah ya kawo wannan hukuncin ba ba Allah ne shar'anta musu wannan hukuncin ba walakin allazina kafaru amma abun sani ne wa'annan da suka kafirta yaftaruna ala Allah wanda suka kafirta ne suka kirkiro ƙarya akan Allah fi zalika wa yasawunahu ilayhi wa sukan jingina zuwa ga Allah wa aktsaruhum la yaqilun amma mafi yawansu su wannan zalika iftira' ba su san cewa wannan abun kirkira ƙarya aka yi aka jingana ga Allah ba da annahum qalladu fihi aba'ahum domin su suna koyi ne da uwayensu mafi yawan mabiya ba su san ƙarya aka yi aka jingina wa'annan abun ba cewa Allah ne ya saukar da haramcinsu mabiyan ba su sani ba amma su shugabannin malaman gumakan su ne to me yasa suke yin haka to kun san shi yasa kullun nan malam ke cewa malamai ku samu aiki kuna yi domin ka samu hanyar samun ci da sha ka huta in ayoyin Allah suka zo ka karanta su yadda fahimtanka ya kai iyakan fahimtar ka ba tare da ka ɓoye wani abu ba amma sai ka ƙoshi me yasa kun ganin mushirkai ma malaman mushirkan ga gumaka nan sai a ce wannan raƙuma ba a cin ta na gumaka ne wannan raƙumi ba a cin shi na gumaka ne kuma sukan zaɓi raƙumi mai kyau an ce ya bikira wata budurwar eh, raƙuma waccan kuma ga ta da nono wai ba a sha ba a sha dun na gumaka ne amma kuma da gaske ɗin wa'yansu suna sha su malaman kaga sun yi ma kansu social security da sunan Allah da sunan Allah suna ci ya akulu na biddin sun haramta ma mutane a abu domin ya zama shi ne da suke ci to da yake faruwa kenan sai wannan ishara ce da wa'azi ga malamai kada su ci da sunan Allah kowa ya samu sana'a shi kowa ya samu aikin shi abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka naɗa shi khalifa da safiya ta yi sai tashi zai je gona shi zai je aikin shi sai umar ya ce ina za ka ya ce khalifa ya ce a'a zan je in nemi halali na sai ce a'a to ai kuma an tsare ka aikin mutane saboda ka yanka maka daga baitul mal wato abubakar radiyallahu anhu an sa shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tunane wai zai ɗiba daga baitul mal ba da kayan shi da zai je fara neman halalin shi wayannan manyan waliyan Allah neman halalin su suke saboda haka dukkan mu'min ka neman halal ba abun kunya bane ita ce sunnar sahabban manzon Allah dukkan su Allah ya wadata su hatta su Abu Huraira da suka zo hijira dan yunwa su sa su daura dutse daga baya duk da Allah ya bude suka yi arziki saboda haka wannan talauci ba hanya ba ce wai ta a ce wai tsoron Allah ba shine tsoron Allah ba me Allah zai da talaucin ka Allah shirya da mu eh. Dr. Awal Albani da ke Zaria eh. ya zo na daga cikin ya ba mu lakta a kan mahimmancin dogaro da kai eh. na neman sana'a haka sai nake ba ni labari na ce nan kusa da sana'a ko dai kiwon kaji ah, to Allah ya muna albarka cikin yana ayyuka to saboda haka kowa ya kokari ya samu sana'a malamai ne zai kare kanku daga irin wannan sharri amma a labe da addini ana cutan bayan Allah wannan Allah bai yarda da shi Allah shi da mu to da yake da yake akwai abubuwa gabanmu da yawa muna ganin ah, sai mu tsaya akan wannan wannan aya ta isa haka sa tsaya nan amin amin to bari a yi jawabi a yi jawabi ga da turanci to alhamdulillah today we have come to the end of this year's tafsir with, with great hope and anticipation that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our humble devotion and grant us success in this world and the hereafter. Amin. Uh, this great mosque, Sultan Bello Mosque, which is named after the great Islamic leader and scholar Muhammad Bello, the son of Sheikh bin Fodio, was established purposely to propagate and teach Islam in its pristine form. It has today remained one of the relics that link their past endeavor with the present and future. It also represents the epitome the epitome of the Islamic propagation efforts of Sheikh Abu Bakr Mahmoud Gumi, which earned him the international recognition and fame in the service of Islam. This makes the mosque a stand-alone edifice that cannot be muffled, suppressed, diluted, or hijacked by any political or secular formations that had worked, that had worked persistently to destroy our past. Alhamdulillah, this Ramadan has come to a near end without any significant incident of insecurity problem here. We, however, lament the latest attack on peaceful citizens in Kano. There, there is never any justification for such an evil act under whatever pretext. May Allah continue to protect us all from this evil and expose the perpetrators of this wicked act. The nation is fast approaching a general election in the year 2015 with the changing contour of political landscape. With this ever-changing contour of the political landscape, we urge all politicians to put hands together to ensure that the spirit of this democratic governance should be the core of our mutual peaceful coexistence. Politicians should avoid personal, tribal, or regional parochial interest over the interest of the whole nation. We should understand the parable of the ship travelers described by our noble Prophet ﷺ. A A group of people traveling in a ship, some in the upper deck while some in the lower deck. Whenever those in the lower deck want water, they pass over those in the upper deck, thus disturbing them and wetting their place. When they complained, the people of the upper deck, when they complained, the lower deck people took an axe, trying to make a hole in the ship so that they can get water. The Prophet, the Prophet ﷺ, what did he say? If the upper deck people will allow those, uh, allow them to do what they intend to do, all of them will perish. This is the situation, uh, parable Nigeria as a whole is a ship. Some are in the upper deck, some are in the lower deck. We have to be patient with each other. If we allow some people to use the axe to, to break the ship, all of us will sink they will not even survive too. So may Allah make us understand this Amen. and keep us a united nation. Amen. Nigeria is a nation that is bleeding because of political upheavals from simple lack of transparency in elections, petrol eh, filtering, official corruption, national apathy towards hard work and excellence, religious and ethnic bigotry, disproportion disproportional representation in national institutions, Nigeria needs a government that will address these issues with all sincerity. We call on the federal government, the National Security Council, the northern state governors, to urgently withdraw the military forces from the streets and cities of northern states. An Arab adage says, Ma hakada ya su'adu turadul ibil. Meaning, O Sa'ad, this is not the way camels are driven to water place. It does not require military and security experts to know that the military reaction to the insecurity problem the northern states went through and is still going through since the insertion of this dispensation is not commensurable in kind and size to the actual problem the military occupation of the northern states is clearly more a political message than a security challenge. It has, it has to be seriously and urgently addressed. The interests of the nation and our peaceful coexistence should supersede any envisaged personal, tribal, or regional interest. The huge budget spent on this military adventure his strength in improving the police, in training them, their gadgets, their numbers, will surely have tackled the menace of the insecurity we have in this country. So it is a political message, it's not a military uh, uh, uh instruction. And we have understood the uh, political message. The military needs to, to recheck itself Recently, there was a document that was in circulation in the internet which portrayed lopsidedness in promotions or even victimization in the ranks and files. Dissatisfaction of any quarter is not good for the military. Kaduna Military Hospital has remained neglected since the initiative by the former chief commandants of military institutions are grossly lopsided against the Muslims. We urge the state governments to exert their influence to see that each state and local government area is given their due quota in the intake of these institutions and other federal positions. Poverty alleviation programs are highly needed. Unemployment has become a national scourge. scourge. Uh, ASU strike needs to be urgently addressed in as much as government should be responsible in its obligations the academicians have seriously the academicians have seriously damaged the psyche of our young generation by their incessant and continued strikes over the decades teaching them that man shall live by bread alone this noble profession of teaching is bastardized by irresponsibility in Nigeria. This is not then, then it is not strange that the youth are given to drugs and prostitutions. May Allah save our youth from moral decadence. Public sanitation, sewage, conduits, environmental cleanliness are all national emergencies. People are living in squalor, in the gutter. Government should take care of these uh, essential things of life. We call on Muslims to live peacefully with their Christian counterparts they are equal citizens of this nation. Islam has accorded the Christians a special position of closeness that we need to strengthen. This is what we learned in this year's tafsir. This, however, does not negate the fact that among the Christians are those that are apparently mischievous, who manipulate their association and sometimes government apparatus to injure, to injure Muslims we have found out that they are usually driven by bigotry and prejudice to anything Islamic. The best advice for Christians in this country is that they should learn that Islam Islam is a universal religion that does not impose itself on non-adherents and that any attempt to thwart the right of Muslims to enjoy their constitutional right of practicing their religion is a breach of such treaty. Muslims are urged by the Quran, especially this chapter we read, to fulfill all obligations and covenants as we aspire, aspire to fulfill our obligations. Christians are also advised to do so. so that we can all live in peace and harmony. We shall all continue to pray for peace and progress of this nation. Wassalamu alaikum wa To wannan jawabi da na yi na farko dai muna gode Allah Allah ya kawo mu karshen wannan tafsiri da fata da roƙon Allah ya zama wannan aikin da muka yi mutawadi ba wani aiki ba ne a wurin Allah muna da fata duk da karancin shi da gazawar shi muna fatan Allah ya karɓe shi kuma ya ba mu nasara duniya da lahira wannan masallaci da kuke gani wannan babban masallacin nan wanda yake sultan bellon nan wato suna ne wanda aka jingina zuwa babban shugaba da malami wato muhammadu bello dan shehu bin Fodio to an gina shi purposely wato an gina shi kawai me yasa aka gina wannan masallacin domin ya koyar kuma ya isar da wato addinin musulunci a siffar shi tsarkakakken addini wato ba tare da an kara mishi wani abu ba saboda haka yau de ya zama dai wannan masallaci yana daga cikin abubuwan da wayannan magabatanmu suka bar muna na alheri wanda yake ya hada jiya da yau kuma muna fata insha Allahu da gobe kuma wannan masallaci da kuke gani wato shine yake nuna wato kimma karshen to don saniya ko raƙumi karshen wannan aiki na yada musulunci da sheikh abubakar mahmud gumi ya yi wanda yake har mutanen duniya da sun yadda da cewa lalle bawan allan nan ya yi wa musulunci aiki aka ba shi kyauta ta faisal na yi wa musulunci aiki to wannan masallacin shine wato saman wannan aiki wannan masallacin da kuke gari saboda haka wannan masallaci ya zama wani abu ne wanda yake a tsaye a kan shi da kan shi kuma ba a iya rufe bakin shi ba a iya danne shi ba a iya wato ba a iya garwaya shi da wani abu kuma hakanan dai ba za a iya fizge shi ba a kwace a gudu wansu su fizge su kwace ba su iya ba duk wani tsari na siyasa ne ko tsari na wayanda su ba su yadda da addini ba wayanda suka yi kokarin sauran abin da muka gada sun lalata shi ai abin da muka gada daga uwayenmu su saddauna da su malam mun gaji koyar da addini da rikon addini da kuma yaɗa shi mun gaji kuma mulki mun gaji mulki amma wanda suka rike bangaren mulkin sai suka yaudare mu har aka zo aka kwace shi to wan aka kwace shi aka lalata mulkin so yanzu kuma ana so shi wannan abin da ya rage na kira zuwa ga allah shi ma ana so a haushi a kwace shi a lalace shi amma allah ba zai yadda ba Allah ba zai yadda ba da nan ila an taqumu sa'a to alhamdulillah wannan ramadan ya zo kusan ƙarshe ba tare da an samu wata babban matsala ta tsaro ba amma abin da ya faru a kano muna bakin ciki kwarai da gaske a farma mutane ba su ji ba su gani ba a halaka su a salwantar da dukiyarsu muna ganin babu wani abu da zai wato ba wannan aikin hujja wannan aikin ta'asa wannan aikin shedan ba abin da zai bashi hujja saboda haka muna roƙon Allah ya ci gaba da kare mu dukkan mu gaba daya kuma Allah ya tona asirin masu wannan barna a cikin ƙasa to wannan wannan wato ƙasa tana kusa da zaɓe na canja shugabanci gaba ɗaya a shekara 2015 to in kun lura yanda yanayin siyasa yake canjawa kamar mai tafiya ne a cikin sahara cikin minti biyar wayannan eh, tudu-tudun yashin nan da kake gani in iska ta zo cikin minti biyar sai ka ga canja kuma shakali to haka siyasa take siyasa takan canja shakali yadda kake ganin ta yau ba haka za ta zama gobe ba yadda take gobe ba haka za ta zama jibi ba to yadda take canja wannan mu abin da muke kira dukkan 'yan siyasa ko ma me zai faru su haɗa hannunsu gaba ɗaya me za su haɗa su tabbata cewa a ci gaba da wannan yanayi ta farki na demokradiyyan da ake zaɓe a ba wa'anda suka ci zaɓe mulki ya zama shine wato wato tsakiyan koko sababin zaman lafiya a ƙasar nan wato duk wani ɗan siyasa ya ɗauki cewa ya tsare a ba mutane haƙƙinsu na zaɓe shine sababi na zaman lafiya a ƙasar nan saboda kan 'yan siyasan suka yi magudi suka yi cuta kada su zargi wani sai kansu domin su suka jawo bala'i domin an nuna in dai an bar mutane suna zaben shugabannin da suke so to ba za a samu rashin rashin jutawa ba domin duk yadda abu ta ɓaci in mutane suka zaɓi mutum sun san su suka zaɓe shi in ya musu magana suna ji Allah sa wayannan yan siyasa su ji saboda haka wayannan yan siyasa muna so don Allah su bar wani abu fa'ida ko ta kai ko fa'ida ta kabila eh, ko fa'ida ta eh, yankinsu su sa ta akan kuma su kaddama ta akan fa'ida abin da yake zai shafi al'umma gaba daya yana magana ne domin akwai wayansu suna son su kawo cikas a najeriya domin ko su yanke yankinsu, su ko ko wani ya taimaki kabilar shi ko ya taimaki yankin shi to wannan duk ba zai kawo zaman lafiya ba domin me mu duba wannan misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mutane ne suna cikin wato jirgin kasa wayansu suna sama bene wayansu suna kasa jirgin ruwa jirgin ruwa wani suna benin sama suna ƙasa shikenan na kasa kullum za su wuce su ebo ruwa sukan damu na saman su zuba su bata musu wuri shine suka ce a'a mun hana ku ku ku a can ƙasa to na ƙasan suka ce to a kawo gatari su fasa su yi mu ruwa su ma daga abun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in sun bar su ba su kama hannunsu daga wannan fasa wannan su za su nutse to haka najeriya take duk wani bangaren najeriya da ya kawo rikici don dai yana son wata maslaha tashi to zai in ya nutse zai nutse zai da najeriya ne gaba daya gashi yan kudu can suna faɗan wai su abin musu mai suna tsammani wai sun rabe ko sun kawo muna rikici wa tafi da man ba za su tafi da man ba man zai kone su suma masu boko haram su ma masu kawo fitina suna tsammani wai in sun gama da wancan su ma za su tsira ba su tsira ba wannan bindiga za ta kashe su ta ma baka taba kashe mutum ba kuma ka rayu kai nan in zaihu ya tashi ya tsammani zai kashe saddauna ya zauna ya yi mulki shi ma ba daɗe ba sai gashi a cikin kabari dimka haka zai kashe saddauna yana tsammani zai yi mulki ba daɗe ba shi ma sai gashi a mai kabari oh murtala to haka ne ba ka kashe mutum ka zauna lafiya shi yasa masu kisan nan ko suna yi da gaske ne da sunan addini boko haram na gaske ko ko wa'yansu ne suka laɓe da sunan siyasa suke kisan nan kasa su tsammani za su kare kashe-kashe kuma su rayu ba za su yi ba allah shi da mu to muna roƙon allah ne cewa ƙasan nan tana wato ta ji ciwo miki wanda ke zubar da jini ba wani abu ba ko don rikice-rikicen siyasa me yasa domin ba a nuna transparency ba a nuna gaskiya in ana zaɓe a yi zaɓe mutanen da suka yi zaɓen ba su yadda cewa an musu adalci maganin a zauna lafiya shine a yi zaɓe na wato allah yadda kowa zai gani ya yarda ya gamsu cewa an yi zaɓe misali a zimbabwe an yi zaɓe su na shugabannin najeriya nan mai suka je ma suka ga an yi zaɓe na kirki me yasa mugabe kullum sai ya ci zaɓe ina ji matukan dai mugabe na da rai zai ci zaɓe a zimbabwe kun san me yasa wato filin noma na ƙasar tura wanda ke wurin su suka mamaye su suka handame shi kuma sai kwace wayannan filayen sai mayar ma mutanen shi bakake wayannan filaye wurin noman turawa har yau zagin shi suke yi gashi kirista dan uwansu amma dan ya kwace kayan mutane ya ba masu shi suna zagin shi shin wannan mutumin za su yadda wani karen turawa ya dawo ya mayar da tura kayan su to shi yasa yake cin zaɓe wannan wa'azi ne ga 'yan siyasan mu ka yi ma mutane abin da suke so su mutanen ne za su tabbata ka dawo kai musu abin da suke so ba sai ka saci kuɗin kowa ba domin kana ma mutane abin da suke so sun yadda da kai shi za su zaɓe ka kuma su za su tabbata sai ka dawo kun ga gabe dai a zimbabwe haka to shawara da zan bayar duk mai son ya dawo ya mutane abin da suke so masu hukunci na yanzu su yi ma mutane abin da suke so abin da mu a nan kasashen arewa ba maso shine a girke muna sojojinmu a garurukanmu ba maso kuma bai yiwa ka girke muna sojoji a mu wannan military occupation ne wani ya rubuta jarida bai yiwa haka ka yi muna abin da ba ma so kuma wai ka zo kana kamfen kana ce kana son shugabanci a'a wannan kuskure ne baka haɗa abubuwa guda biyu a cire mana sojojin wani zai ce a'a to ai zai kawo matsala ba wata matsala zai kawo aikin da sojojin nan suke yi a ba 'yan sanda kudin wallahi 'yan sanda za su iya shi 'yan sanda kuma in ba su da yawa a kada yawan su a ba su makamai a ba su abubuwan abubuwa na kayan aiki a kara musu kuɗi za su iya wannan aiki irin su suke wannan aiki duk duniya me yasa sai najeriya a girke soja soja an san shi wurin training din shi abu ɗaya kawai ake nuna mishi in an ce an shi kisan ma sai an ce mishi in an ce faya kawai halba bai san da yi ba ya kashe mutane to waye mai hankali zai yadda a kawo mishi irin wannan alatun kisa a ce a ajiye a cikin garin shi yaya ba mu da wayo da basira na ce wannan girke sojojin nan da aka yi ba an yi shi bane wai don matsalan tsaro an yi shi ne don wani hadafi na siyasa wata wasiƙa ce wata wasiƙa wata wasiƙa ce ta siyasa aka aiko muna kuma mun fahimce ta mun fahimci wasiƙar amma ba wai yanayin yana bukatan bane haka bai bukata yanayin bai bukata shi soja abin da yake so soja dan uwan shi a can in ya halba shi ma wancan ya halbo ai ta yaki haka soja yake so ba gari ba kuna mai da ma sojojinmu mata kuna mai da su mata a dan ba su naira ashirin ya sa aljihu ya bin nan maimakon a kai su boda to abin da na ce abin nan ne na siyasa wannan ya kamata da gaggawa kuma da gaske gaskiya da gaske da gaggawa ya kamata fita gwamnatin tarayya da national security council akwai wani national security council duk manyan kasan nan na da sojoji suna cikin shi da gwamnonin jihar arewa su yi da gaggawa a cire wayannan sojoji daga hanya da garurukan wato arewa ai larabawa suna da wata karin magana a ce sa'adu ai ba haka ake shayar da raƙumma ba raƙumi ba haka ake shayar da shi ba wato shi matsalar tsaro ba ta bukatan irin abin nan da aka yi abin da kamar yadda na bayyana in an taimaka wa 'yan sanda za su iya yin wannan aiki domin in an duba yanayin bom ne ake sawa yau can san ce jibi a sa can sai gobe a sa can shi ne ko ba haka ba tun lokacin da ke tsanani ko ko rana ɗaya ne kana jin bama bame suna tashi a ce an rasa da za a yi sandace hanya ba haka ba ne ta irin wannan ne za a ci ana yaƙi a wayannan wayansu ne 'yan ta'adda za su ɓoye bom a cikin mota su kai can su fasa san can kuma su je su kai haka wannan yana buƙatan intelligence ne intelligence ake bukata amma ba zo a datse ba don wayannan tsirarun mutane duka al'umman sai ta wahala duka al'umman sai an wulakanta ta duka al'umman sai an talauta ta wai ana yakin su sannan kuma wa ma'adarak wa ya gaya maka cewa ba su masu datsewa mu ne kuma suke saka bom din ba eh tambaya nike yi domin me domin ana fitar da miliyoyin biliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ana ba su kawai to kuma in an ce an samu zaman lafiya dole a hana wayannan kuɗi to ai ko ni ne inda ina son kuɗi ba zan ci gaba da sabon can da can ba to in ya haka za ku bani kuɗi kuma kuɗin nake so shine matsalar a cire su ba dai wani amfani wa nike kira federal government national security council duk northern state governors in ba kwa jin ciwon 'yan uwanku mu muna jin ciwon 'yan uwanmu in bai dame ku ba wulakanta matanku a wulakanta 'yan uwanku a wulakanta mutanenku mu yana muna ciwo mu ga ana wulakanta mutanenmu allah tsare to soja da sojoji da 'yan sanda ah, military kwanan nan wata takarda tana ta yawo a cikin intanet tana tuhuma cewa ana nuna son kai inda ake kara ma mutane promotion a soja da kuma wayansu ma akan yi ritaya dinsu bai kamata ba dan dai wani garaji wannan takaddan kowa wanda ya karanta ta ya san daga wayansu officers ne daga cikin soja don ba wanda zai san wannan sai sojojin to wannan alamu ne na wani abu babba mai tsanani wani abu mai tsanani domin in sojan nan kuma suka fara shakkan juna wasu suna kuka to allah kaɗai ya san iyakan ɓarnar da za ta biyo bayan haka to amma wa ya sabbaba wannan barnan su masu wa'annan makirce-makirce a yi ritaya wannan akai wancan wannan akai wannan su bari su bari domin wuta in ta in yaƙi ya tashi wuta ce ke ƙona kowa kore da busashe allah tsare mu daga yaƙi saboda haka na ce musu kuma ku duba wani abu shugaban soja na daya ya yi asibiti a kaduna don ya zama asibitin a niyya shi ko da shugaban ƙasa yana ciwo na zuciya ana so a fitar da zuciyan a wanke ta a gyara ta za a iya yi a wannan asibiti wato asibiti iyakan asibiti aka gina shi aka kashe kuɗi amma yana tafiya wannan ya zo yau aiki shekara nawa ya ya tsaya aiki ya tsaya wace irin keta ce me ne ketan in an yi zai taimaki kowa ko ko a yi ɗaya a nan a yi ɗaya a ibadan a yi ɗaya a inugu mana me hana amma ya tsayar da shi cik in an tambaye su ce ba kuɗi amma akwai kudin da za a ba sojoji sun kasantiri akwai wani abu kuma da mutane ke magana duk commandant na irin su nda depo da duka dai makarantun soja dukansu sun ce an duba an gani sai aka tambaya to ina manya-manyan eh, general general na musulmi ya ba sa cikin irin wayan na matsayin babu to in ka saka kwamandan baka sa musulmi a nda ba ya za a yi a yi adalci in ana daukan dalibai in baka yi a depo ba ya za a yi a adalci ana daukan dalibai a halin da kuma ana yakin wannan kasa wannan yanki na northern nigeria an girka sojoji amma an bi an datse kuma mutanen wayannan yankin kuma ba sa nan a cikin wannan abubuwa allah shirya da mu saboda haka muna kiran gwamnatocin jiha-jiha su masu yi amfani da nasu karfi su tabbata kowace jiha kowace local government an ba ta nata kashi na ɗauka a cikin wa'annan makarantu in an yi admission a duba a gani kowace local government sa an ba ta nata kashi suwa za su yi wannan 'yan siyasa su yi kwamiti na duba wannan in ba a yi ba a fito da shi a canja mun yi constitution na zaman lafiya don me akan wayansu sharaɗai ne in har aka samu wata gwamnati ba ta kula da sharaɗan nan ma'anar shi fata warware wannan zaman lafiya ne so su sun yadda yanzu su warware wannan zaman lafiya allah shirya da mu to ga yunwa ya kamata gwamnati ta fito da abubuwa na ɗauke wa mutane wannan yunwa da bala'i gwamnati tana iya abubuwa da yawa na taimakon jama'a tana iya kunga kamar mai man nan da ya tsada za ta iya sa shi ya sauki sai kowa ya samu yalwa amma daga zuwa abin da aka fara tuna shi ne a cire ma taimakon gwamnati za ta iya sa taimako a wani abincin da aka san kowa na ci ko madaran yara ko wani magani da yana cutar mutane abu a sa taimako gwamnati na yin haka akwai kuma wani abu da gwamnati take yi tana iya karfafa kudinta maimakon ta sake shi haka nan kawai ya ta yawo kamar toilet paper sai ta kara karfin shi kun ga kasar saudiya ta yi haka kasar malaysia ta yi haka wannan karfin da gwamnati ke cire kuɗi tana mai da shi da karfi zai taimaki dukkan ɗan ƙasa domin kana da naira ɗaya tana da karfi wa ya taimaka mata karfi gwamnatinka amma in gwamnati ta ce a'a ta bar shi kawai haka nan kamar toilet paper sai ta tara kudin sai ya zama ita gwamnati da ma'aikatanta ne kaɗai ke da karfin shi yasa talauciya da mutane su ba su yadda suke so ashe duk gwamnatin da ke da sha'awar jama'ata sai ta sa kudinta yana da karfi da daraja an ta huta duk wannan corruption dinnan sai ya bace domin malamin makaranta ya karbi kudin shi dan kadan dan darajar kudin sai ya je kasuwa ya sayo abin da yake so Allah shirya da mu ya kamata su yi rashin aiki ai abubuwa da zai taimaka ya zama dai muna alloba a cikin ƙasa su kuma asu mun san cewa gwamnati ya kamata ta yi nata wato abu na taimako ko amma su ma malaman gaskiya sun lalata kwakwalwan yara masu zuwa su malamai academicians me suka yi domin sun nuna ma mutane yara abinda suke koya musu wato mutum shi fa kawai a bashi abu ya ci shi da shi yake rayuwa wato mutum kawai ya ci ne kamar dabba mutum ba dabba ba ne ba kawai ci ba ne ai akwai wasu abu na halaye masu kyau wanda su malaman nan ba sa koya ma yara don yawan yajin aiki da suke yi saboda haka an bai yara yanzu sai shaye-shaye mata kuma sai eh, shiga ah, abun nan karuwanci allah tsare mu da yaran mu gaba daya to tsafta ta gari da kuma kwatami da abubuwa bola da suke cikin kasashe ya kamata duk gwamnatin da ta zo ta kula da wayannan abubuwa kamar imajensi ne domin wannan kwatamin da kuka gani da wannan bolar da kuka gani ga sunan cike cikin garinmu su ne sababi fiye da tamanin na rashin lafiyan al'umma daga nan yake fitowa to ya za a yi duniya yanzu an ci gaba ana iya yin pipe babban pipe a yi duka garuruka kamar yanzu na ji garin abuja haka yake ya kamata duk gwamnati ta saka wannan ta gyara ma mutane muhallin su a ji tausayin mutane mutane na mutuwa malaria mutane na cholera cututtuka je ga sunan allah ya taimaka to muna kiran ku kuma musulmi ku zauna lafiya da kirista domin su ma yarjejeniyar da muka yi da su mu zauna lafiya cewa za mu zauna a wannan garin mu da su haƙƙin mu iri ɗaya ita ce yarjejeniyar shin ta maka bata maka ba ita ce je yarjejeniyar ita ce dai ta maka ko wata maka ba wannan daban amma yarjejeniyar da muka da su a wannan ƙasa mu zauna da su haƙƙin mu da haƙƙin su ɗaya to saboda haka abin da muka koya a wannan tafsiri na shekarar nan cewa wannan kusancin da kirista suke da shi suna da wani matsayi na daban wanda allah nuna suna kusa da mu ya kamata mu ma musulmi mu karfafa wannan kusancin amma eh, mu kasa wannan kusanci amma wannan cewa mu karfafa kusancin nan ba wai shine muke cewa ba ko za mu rufe idon mu mun san su ma cikin kiristocin akwai wa'yansu da ke wato ba wani abu a zuciyarsu sai keta da mugunta keta da mugunta akwai a cikinsu su kuma sukan yi amfani da ƙungiyarsu kuma suka yi amfani wani da kayan gwamnati domin su cutar da musulmai mun gane dai cewa wata ƙiyayya ce kawai da suke da musulunci shi ke sa su su wannan abu to muna ba su shawara cewa su sani fa musulunci addini ne wato ya game duniya ba wai addinin hau fulani ba ne islam ba addinin hausa fulani ba ne islam addinin duniya ne wa ma ka illa ka fatan? linnasi bashiran wa nazira saboda haka addini ne kuma wanda bai dora ra'ayin shi dole sai an bi la'ikara a din lakum dinukum waliya din haka addinin yake su san haka na ce musu haka ne domin muna son su kada su yi kokari na danne ma musulmi haƙƙinsu wanda yarjejeniyar nan constitution ma ta rubuta cewa lakum dinukum waliya din kowa ya addinin shi saboda haka kada su yi wani abu da zai tauye ma musulmi wannan haƙƙinsu. in kuma suka yi wani abu suka yi wata doka suka tauye wa musulmi wani haƙƙin shi na addinin shi wannan doka ma'anarta sun warware wannan constitution ne gaba ɗaya sai kuma a sake zama a yi wani tsari inda sun tauye shi allah shirar da mu to muna kiran musulmai su ci gaba da da'a da zaman lafiya su ci gaba da kuma cika wannan alkawali da suka ɗauka na zaman lafiya domin wannan umarni ne na Allah Allah ce mu cika ya yi zina amanu aufu bil uqud saboda haka mu ci gaba da yin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa kuma Allah ya ba mu ci gaba kuma allah ya taimake mu da addinin mu a cikin wannan ƙasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kafin a ƙare kafin a kare aya kafin a kare daman kowace shekara nakan yi ba kowace shekara za mu zaɓi wani bawan Allah da ya taimaka wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bashi wata kyauta a wannan waccan shekara mun ba Alhaji eh, Ahmadu Cancangi kun san shekara ashirin da wani abu yana sa tafsirin malam a cikin rediyo a wannan shekara akwai bawan Allah wato dan doton tsafe Alhaji Habibu Aliyu me yasa muka bashi wannan wato na ɗaya na daya wannan wannan bawan allah ku tsaya ku tsaya wannan bawan allah an dai haife shi ne wato 29 ga watan oktoba shekara 1955 a garin tsafe kuma an sa shi sarkin tsafe shekara 1991 ne emiya na 18 na tsafe matsayin da ya ɗauka na taimaka wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi hakim gashi sarki royal highness amma duk wa'azi duk inda aka gayyace shi na wani aikin addini na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawon Allah nan yana nan ga kuma Allah ya taimaka mishi da tawadu'i wannan tawadu'in kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tawadu'i don Allah shi kuma Allah sai ya ɗaukaka shi to muna so ya zama misali ga sauran uwayenmu wato eh, eh, shugabanni na wato emirs ya zama misali gare su da kasar su ji kunya ko wani abu na taimakawa gaskiya taimakawa gaskiyar nan ita ce za ta ɗaukaka su amma irin wannan hali mutum ya rike sanda a tsakiya lali wurin rike ta ko a ɗaraf ne wannan ba hanya ba ce ta ɗaukaka Allah shirar da mu mu gaba daya saboda haka your excellency your royal highness in view of your contribution to the support of the prophetic sunnah and the various islamic the, the various Islamic uh, activities. We hereby, on behalf of the chair of uh, Sheikh Abu Bakr Mahmoud Gumi and the Ahlul Sunnah and all good, peace-loving uh, people of this nation, present to you the award of excellence and also confer to you the title of Amir Sunnah which means the commander of Sunnah in tradition with the practice of our Prophet salam, of conferring good titles to the companions that distinguish themselves. May Allah continue to guide you, protect your family, their wealth from all evil. Amir Sunnah. Okay, uh, sannan na ƙarshe, na ƙarshe ya jama'a, na ƙarshe wato yar aiwa an ba da zakka bayan allah sun kawo zakka amma kafin yin haka na ƙarshe na ƙarshe an sha muku alkawali abinda muke so muna so wato wannan shaye-shayen da mutane suke yi wannan tambada da ake cin gari wayannan abubuwan da ake yi don wani abu ne ko musulmi ɗaiɗaikunku ko talakawan ba wanda yake musharaka da ku a sanin abin da ya kamata a yi ba mai musharaka muna da kungiyoyin addini walillahi alhamdu kuma suna kokarin su Allah saka musu duka da alheri amma har yanzu ba mu san juna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tadkhuluna aljannata hatta tahaa sabo ba ku shiga aljanna sai kun so me sai kun so hatta to tu'minu sai kun yi imani wala to tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay'in fa'altum tahabbtum da nuna muku afshu salam bainakum ba mu san juna ba shi yasa muka gani ku innan yaran mu sai yaro da yarinya su je facebook su yi rajistan kansu su je wannan su yi rajistan kansu su yi wannan su yi rajistan kansu muka ce a abin da ya kamata mu yi mu yi wato majalisar shura nigerian muslim shura assembly kowa ya rajistan kanshi in ka shiga ciki ka shiga ne musulmi dan najeriya kowa ya shiga haka to sai mu yinka sanin juna sai mu yinka shawara da juna sai mu yinka fitar da shugabanninmu in wani abu ya faru muna da mutane da ba wanda suke duba sai ra'ayinku kawai Allah tabbatar da muna da alheri wannan za a bi masallaci a yi haka insha Allahu ah, muna so ku ba da haɗin kai a shiga a yi wannan shura sannan kuma ah, bayan Allah sun ba da zakka ah ina ok to ga aasd group of companies ya kawo rabin miliyan ya ba da zakka na masallacin nan allah saka mishi da alheri kuma ku taimaka mishi matar shi hajiya fatima allah ya mata rasuwa ku taimaka allah ya mata rahama ya gafarta mata hakanan kuma alhaji eh, yusuf na dabo ya kawo eh, zakkar shi ma ina takardar take o oh, ga ta nan ya ba da zakka wato kuɗi dai nan jimilla ah, dubu ɗari biyu da goma wanda gashi ya lissafa kwamitin kwamitin da za a ba allah saka mishi da alheri to ah, a farko an yi bayanin to wani bawan allah ya ba da zakka dubu ashirin da biyar wato balarabe ko musa da musa kuma wani ya ba da nawa naira miliyan biyu au naira miliyan biyu allah saka mishi da alheri to kudi kwamitin masu musulunta kudin da suka tara a wannan shekara wato 282 allah ya saka muku alheri dukanku da wanda suka bayar da wannan abubuwa Eh, to kuma gaisuwa dai an gabata chairman na sultan bello duk wanda ya kamata a ambata a gode mishi an gode mishi mu yan nan yadda ya musu nima ina musu godiya muna gode musu su gidan rediyo ne yan agaji ne ku masu saurare ne ku ma na can masu saurare ne yan majalisa ne wayan nan bakin da muka ta samu eh, his excellency gwamnan kaduna da ya zo shi ma allah saka mishi da alheri sanata yarima shi ma da ya zo allah saka alhaji cancanci shi ma da ya zo da dukan da wanda ya bada gudunmuwa da ku malamai da wakilan mai mai taba sarkin musulmi da sarkin zazzau da kuma sarkin musulmi na goma sha takwas alhaji ibrahim da suke allah mai kara mishi lafiya da mutane da yawa ba zan iya kidaya su ba allah dukkan mu gaba daya allah ya gafarta muna daga zubunan mu gaba daya allah ya kabi ibadan mu gaba daya kuma allah ya nuna muna shekara mai zuwa mun haɗu a nan wurin da lafiyar mu da kuma zaman lafiya akwai makaranta ta cancan shange wanda ba sa kura mai ko akwai ta wanda yake bai san akwai makarantar ba sai tambaya a kai shi maganan masu competition daman mutum takwas ne suka rubuto jawabinsu amma bai gamsar ba da kyau da mun yi za a ba wa na farko dubu hamsin sauran kuma haka amma yanzu mun ce dukansu mutumin takwas kowa za a ba shi dubu goma saboda haka su aiko da banki kudin ah, account na bankin su a wurin nan da suka aika wannan jawabi za a ba su insha Allah dukan su to Allah saka muku da alheri gaba daya wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan sai fada fada ana ce ko allah ya saka musu da alheri to allah allah allah ya saka musu da alheri to allah ya saka musu da alheri ita to kafin haka na mance masu tsaro 'yan sanda da sauransu allah su mai saka musu da alheri da alhamdulillah assalamu alaikum Allah saka da yanzu ka shigo halal a a ta da mu ta da ka da da da to Allah saka